Wata babbar kotu a jihar Abia ta soke zaben Chief Ikechi Emenike a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Abia na jam'iyyar APC a zaben fidda gwanin da aka gudanar jiya Alhamis. A wata ƙarar da wani mai suna Mr. Chinedu Wole da wasu mutum biyu suka shigar. Kotun ta ayyana cewa Chief Ikechi Emenike bai da hurumin tsaya takara tunda an dakatar da shi daga jam'iyyar APC. Kotun dai ta ƙara da cewa da Chief Ike Cemenike da kuma Chief Donatus Wamba da ke ciyaman na jam'iyyar a jihar sun saba wa talifi na tara digo uku na kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC ta hanyar tsoma hannu cikin zaben fidda gwanin da aka gudanar. To sai dai kakakin jam'iyyar APC a jihar Abia Honorable Oke Ezala ya ƙaryata soke zaben. There is no court that has quashed the emergence of Chief Emenike as the flag bearer of APC in Abia Guba Post. Ya ce ba kotun da ta soke bayyanar Chief Ikeche Emenike a matsayin ɗan takarar gwamnan Abia na APC a zaben fidda gwanin da aka yi. wannan yana zuwa ne daga waɗanda suka sha kayi a zaɓen, kuma mun ayyana matsayinmu da zaɓen wanda ya fi farin jini kuma shi shine chief ike menike saboda haka ba kotun da ta soke zaɓen, kowa na iya biyan jarida ta wallafa masa komai Shi kuwa Chief Donatus Wamba wanda an ambaci sunansa wannan batun na ganin ko da yaushe dole ne doka ta ɗauki hanyar ta. Ya ce dole ne a koda yaushe doka ta ɗauki hanyar ta saboda Najeriya tana da kundin tsarin mulki. ko ni karan kaina an ga laifina a hukuncin da cewa bai kamata in tsoma hannu cikin zaɓen ba. ina ƙoƙarin yin nazari ne kan hukuncin in sayar da zan bullo wa batun. Yanzu akwai alamun cewa wannan al'amarin ya jefa jam'iyyar APC cikin wani yanayin rudu, kuma sa ido al'ummar jihar Abia suke su ga yadda jam'iyyar za ta warware batun gabanin zaɓen 2023. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya.